This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 14 ga watan Oktoba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu sun ce wani harin da Isra'ila ta kai a yau a yankin asibitin Al-Aqsa ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu arba'in. A bangare guda kuma Prime Minister Isra'ila ya yi kira ga dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da su fice daga yankunan Lebanon a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hari kan kungiyar Hezbollah. ma'aikatar kula da da'a ta taliban a afghanistan ta yi alkawarin aiwatar da dokar haramtawa kafafen yada labarai wallafa hotunan duk wasu halittu masu rai a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyar kwadagon najeriya reshen jihar jigawa ta ce batun mafi karancin albashi na naira dubu saba'in ba shine kadai abin da take nema daga gwamnati ba domin bunƙasa walwalar ma'aikatan jihar bayan haka za ku ji cewa jagororin al'ummomin fulani a najeriya na ƙara matsakaimi wajen ganin cewa jama'arsu sun karkato wajen kyawawan ɗabi'u da suka ce su ne aka san fulani da su wannan aiki na ta'addanci na aje a ɗauke wani ko a taɓa kayan wani ba jarumta ba ce ba kwarjini ba ne wannan shi aka kira sata kuma shi fulaku bai yarda da wannan abu shi ba fulatani mutum ne wanda aka sani da kunya bakinsa abinda zai furtawa zai furta abinda ba za a rena shi ba Sufiyanu Muhammad Goshi kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna da shugaban hukumar shirya jarabawa ta ƙasa ta neko a kan sakamakon jarabawar da hukumar ta fadda na bana. amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu sun ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin a yankin asibitin Al-Aqsa da ke Dar al-Bala ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu arba'in. ma'aikatar lafiya a gazan ta ce harin ta sama ya haifar da wata gagarumar gobara a wasu bangarorin asibitin da kuma tentuna da ke wurin wanda falasdina wanda suka rasa mahallansu ke zaune rundunar sojin isra'ila ta ce tana kaiwa mayakan da ke buya a tsakanin fararen hula harin ne harin dai ya zo ne sa'o'i bayan wani harin da isra'ila ta kai wanda ya kashe akalla mutane goma sha biyar a wata makaranta da ke nisrat makarantar da falasɗinawan da suka rasa su ke zama a gefe guda kuma prime minister isra'ila ya yi kira ga dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da su fice daga wasu yankunan lebanon a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kai hari kan kungiyar hezbollah Kalaman nasa sun zo ne bayan fitar wani rahoto da ke cewa hare-haren da Isra'ila ta kai a baya-bayan nan sun jikkata jami'an na wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya biyar. dakarun tsaron isra'ila sun yi lugudan hare-hare ta sama a lebanon bayan wani harin roka da kungiyar hezbollah ta kai mata da sanyin safiyar jiya lahadi faɗan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar hezbollah ke ci gaba da kai hari a arewacin isra'ila abinda kungiyar ta kira goyon baya ga falasdinawa a gaza bayan harin ta'addancin da hamas ta kai kan isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara isra'ila da hezbollah na ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri fararen hula na neman wurin buya a wata mafakar bama-bamai a birnin haifa da ke isra'ila yayin da indiyawa 'yan asalin amurka ke taruwa a yau litinin domin bikin ranar ƙabilu 'yan asali taron da ya kunshi tarihinsu da al'adunsu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta inda da dama suka mayar da hankali kan zaben shugaban kasan da ke tafe. taron a Neapolis wanda ya hada da ire-iren abincinsu da wasanni da bindigogi da kuma jawabai daga jama'a akan muhimmancin kada ƙuri'a wanda ke zuwa kusan makonni uku kafin ranar babban zaben. A shekarar 2020 masu kada kuri'a indiya 'yan asalin Amurka sun nuna kwazo a zaben shugaban ƙasa. Yawancin masu kada kuri'ar sun fito a yankin Arizona wanda ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da zaben shugaban ƙasan da ya gabata wanda ya taimakawa Joe Biden wajen lashe jihar da ba ta goyon bayan 'yan takara na jam'iyyar Democrat tun daga shekarar 1996. To madalla, kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Ƙungiyar kwadagon Najeriya reshen jihar Jigawa ta ce batun Naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi ɗaya ne daga cikin jerin abubuwan da take nema daga gwamnati domin bunƙasa walwalar ma'aikatan jihar. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Malam Umar Namadi ya dakatar da mai bashi shawara akan harkokin albashin ma'aikata da 'yan fansho, saboda laifin sanar da cewa gwamnati ta amince da sabon tsarin albashin. Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wata sanarwa da ofishin sakataren gwamnatin shiga wata fitar a ƙarshen mako ta tabbatar da matakin gwamna na dakatar da mai bashi shawara kan harkokin albashi da 'yan fansho Alhaji Bashir Ado Kazauri, tare da ma kafa kwamitin bincike saboda abin da gwamnati ta kira a zarbabinsa wajen sanar da sabon mafi karancin albashi na Naira dubu saba'in. matakin da ya sanya murnar ma'aikatan jigawa ta koma ciki sai dai shugaban kungiyar kwadagon najeriya reshen jihar ta jigawa kwamar alhassan megatari na cewa mu bukatun da muka zo da shi shine akan doka da gwamnatin tarayya ta yi na biyan mafi karancin albashi na naira dubu saba'in duk lokacin da aka zo aka ce ma ga yanayin albashi to mu a matsayin mu na yan kwadago ba ma karɓar su sai mun duba da yanayin rabe-rabe na allowances na cikin albashin tukunna sai mu kaiwa mutanen mu su duba sai mu zo sai mu zauna sai mu yarjejeniya da gwamnati. Tuni dai masu sharhi ke cewa tuhumar da gwamnatin jigawan ke yi wa jami'inta ka iya sanya shakku akan yiwuwar aiwatar da sabon tsarin albashi na naira dubu saba'in a jihar. barista garba abubakar ya yi tsokaci wannan na farko da ya nuna cewa kamar akwai crack a cikin gwamnatin wanda ya bada jawabin wannan ba karamin mutum bane mutum ne wanda yake yayi ritaya ya kare a matsayin sakataren dindindin a gwamnati so idan ka kalli abun a iya cewa zai wuya a ji abin da ba haka bane daga bakinsa da amma tunda gwamnati ta fito ta kare ta kuma wannan an sa yan jiha a cikin zulumi illar wannan shine akan gwamnati shine ya iya zubar mata kima galibin yan Najeriya musamman ma'aikata na mamakin yadda gwamnonin kasar ke jan kafa kan aiwatar da sabon tsarin albashin na naira dubu saba'in tun bayan da ya zama doka a kasar watanni kusan uku da suka gabata sai dai kwamar sa'idu bello tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta najeriya nlc na cewa mun shigo wani zamani a ce gwamna da ma'aikata da al'ummarsa da ike wa aiki kuma ba zai iya biya musu bukatu na rayuwa ba allah ya ji dan alhaji muhammadu abubakar limi sanda shagari ce ya kara minimum wage zuwa naira ɗari shi amma jihar da eh ya kara naira biyu a kai to yanzu a yanzu su da ma za su mai da ma ma'aikata a ringa ba su naira hamsin hamsin da za su yi yadda layi. ƙasa na cikin bala'i an ƙara man fetur an sake ƙarawa an ƙara kuma kaya tsada suke yi kuma allah kuma ya wadata najeriya da marasa imanin 'yan kasuwa yau su kara gobe su kara a rana ɗaya sai a abu kari uku ko hudu shugabannin kodago su ma da shugabannin kodago ne na gaske na gaske masu adalci waɗanda suka san daraja ɗan adam a rayuwa wallahi tallahi da ba haka za a yi a ƙasar nan ba wallahi har a lokacin mu an yi muka ki amincewa muka rufe Kano sai cak wallahi muka zai da dole sai da aka mana abin da muke so to amma yanzu su kansu shugabannin lemo na duk Najeriya ma gaba daya za ga gwamnati ce ta bada kuɗi aka zaɓe su duk Najeriya gaba daya ana gyama. ya zuwa yanzu dai gwamnoni kalilan ne suka ayyana aiwatar da tsarin mafi karancin albashi na naira dubu saba'in a kasar yayin da sauran suka ce sun kafa kwamitoci da za su nazarci lamarin kuma su ba su shawarwari kan hanyoyin aiwatar da wannan sabon albashi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari To shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. ma'aikatar kula da da'a ta taliban a afghanistan ta yi alkawarin aiwatar da doka haramta kafafen yada labarai wallafa hotunan duk wasu halittu masu rai kakakin ma'aikatar yada kyawawan ɗabi'u by saiful islam kabir ya shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa dokar ta shafi daukacin kasar kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali ta hanyar jan hankalin mutane akan yada hotunan halittu wanda ya sabawa shari'ar musulunci a baya an dakatar da gidajen talabijin da yada hotunan halittu masu rai a fadin kasar a ƙarƙashin mulkin taliban daga shekarar 1996 zuwa shekarar 2001 amma kawo yanzu ba aiwatar da irin wannan doka ba tun bayan koma wasu kan karagan mulki koriya ta kudu ta faɗa a yau litinin cewa ta ga wasu alamomi da ke nuna cewa koriya ta arewa na shirin rushe wasu hanyoyi a yankunan arewaci da ke tsakanin koriya ta arewa waɗanda ba a amfani da su a daidai lokacin da ƙasashen ke cikin zulumi sakamakon ikirarin da koriya ta arewa ta yi na cewa koriya ta kudu ta tashi jiragen sama marasa matuƙa a yankinta rushe hanyoyin zai kasance yunkurin da shugaba kim jong-un ya yi na yanke hulɗa da koriya ta kudu da kuma yin watsi da manufar arewa ta tsawon shekaru wajen samar da zaman lumana a tsakaninsu kakakin hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu lee jun ya shaidawa manema labarai cewa sun sanya alluna a kan titunan kuma suna aiki a bayansu suna shirye-shiryen rushe hanyoyin ya ce za su iya gudanar da aikin rushe-rushen daga yau litinin ba a bayyana ko sassan hanyoyin guda nawa ne koriya ta arewa za ta rushe ba labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc sauran al'ummomin Fulani a Najeriya na ƙara matsa ƙaimi wajen ganin cewa jama'arsu sun karkato wajen kyawawan ɗabi'u da suka ce su ne aka san Fulani da su. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin 'yan kabilar ta Fulani a sahun gaba wajen aikata ayyukan ta'addanci ko na 'yan bindiga. Ko da yake jagororin sun ce ba Fulani ne kaɗai ke aikata ta'addancin ba. wakilin muryar amurka muhammad nasir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton an jima ana yi wa kabilar fulani wani kallo na daban a wasu sassa na najeriya abinda kuma baya rasa nasaba ga yadda ake samun su da yawa a cikin ayyukan 'yan bindiga har ta kai ga suna fuskantar tsangwama a wasu wurare to sai dai jagororin kabilar fulani sun ce suna da kyawawan ɗabi'u da aka san su da su gadin gadin waɗanda da 'yan kabilar su rungume su hannu biyu da yanzu wani zance ake yi ba kallon fulani da ta'addanci ba dr usman abubakar kokoshi na ɗaya daga cikin jagororin fulani kuma shine shugaban sashen nazarin platanci a kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke sokoto eh to kaga in ka ba don kowace kabila ana samun bai cikin ta kaga ko da an ce akwai abin nan nasa ana samun wasu ah, daga abin nan na daban amma mahiwa duk waɗannan da kai aka gani to zaka isko duk sai da ɗabi'a fulani babu wanda zaka iskowa ka isko shi ya ke ɗabi'a fulani sannan na aikata wani abu kuma in ka diba wacce magana ta farko ta yi rashin kunya ko don in akwai kunya duk waɗannan abubuwa na yin su kaga ba a yi don wanda ka je kunya bai sata wanda bai kaje kunya bai ɓaci wani wanda ballanta a ce ya kashe wani wannan yunkurin da shugabannin kabilar fulani ke yi yanzu da suka kira fulako da yaren fillanci abu ne da ake saran ya sauya tunanin fulani su san tafarkin da ya dace a ce suna a kai saɓanin yadda wasunsu ke gudanar da rayukansu a yanzu sufiyanu muhammad goshi ya ce da fulani a yanzu na biyar fulaku da yanzu su ne sahon gaba wajen wanzar da zaman lafiya kunya haƙuri sada zumunta da kuma jarumtaka da sauran kyawawan ɗabi'u amma wannan aiki na ta'addanci na aje a ɗauke wani ko a taɓa kayan wani ko a wannan ba jarumta ba ce ba kwarjini ba ne wannan shi ake kira sata kuma shi fulaku bai yarda da wannan abu shi ba fulatani mutum ne wanda aka sani da kunya duk bakinsa abinda zai furtawa zai furta abinda ba za a rena shi ba. Abdullahi Musa ɗaya ne daga cikin jagororin Fulani ya ce suna ci gaba da kiran 'yan kabilar ta Fulani waɗanda ba bisa hanya ba da su dawo akan kyakkyawan tafarki. Eh, ita makasudi wannan fulaku ɗin saboda mu kira 'yan uwanmu mu sanar da su yadda za a zauna rayuwa a ɗaya a yi karatu a yi ilimi a taimaka ma juna waɗanda duk suke bisa ba hanya bisa hanya kware ba a kira su da bisa hanya kware masana daga cikin fulani na ganin cewa akwai hanyoyin da idan aka bi su za a samu fahimtar fulani da halayen su ta yadda za a daina ganin masu aikata laifi da cewa fulani ne sufiyanu muhammad goshe na jami'ar koyar da aikin malanta ta shehu shagare da ke sokoto ya ce hakan ya dace domin a daina alakanta kowane aiki da kabila sannan ina kira ga gwamnatocinmu ga jami'o'inmu na ilimi da jami'o'inmu na wurare daban-daban da manyan makarantu su samu na wannan fulaku as a course cikin gst cikin general studies saboda ya taimaka ma mutanen da ba fulani ba su ma su yi akwayarin wannan fulakun saboda a gudu tare a tsira tare samun nasarar rungumar kyawun ɗabi'u na fulani watakila kan iya sa a daina kallon su da masu aikata laifukan ta'addanci ko akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir to har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawa da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi da shugaban hukumar kula da shirya jarabawa ta ƙasa wato Neko, Profesa ɗanta ne wushe shi dangane da sakamakon jarabawa na bana da hukumar ta fitar da irin matsalolin da ke fuskantar hukumar baki daya daga batun jarabawa kuma za mu leƙa bangaren malamai inda a makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya don haka ba tare da na ja ku da nisa ba zan mika shirin ga mustapha nasiru batsari tare da farfesa dantani ibrahim oshishi alhamdulillahi mun gode ma allah da ya ba mu dama muka shirya wannan jarabawa lafiya muka kuma kare lafiya lafiya a halin gaskiya ɗalibai waɗanda suka rubuta wannan jarabawa sun yi rawan gani mafi yawancinsu don fiye da dubu ɗari takwas sun samu sakamakon jarabawa wanda ake bukata wanda zai kawo ci gaban ɗalibai su je manya-manyan makarantu na gaba musamman university ko kwalejin horar da malamai ko kuma makarantu na koyon hannu kamar su polytechnic da monotechnic a gaskiya ɗalibai sun yi rawan gani a wannan jarabawa eh, mafi yawancin kalibale dai da muka sanu bai wuce karancin kuɗi eh, bai wuce karancin kuɗi saboda yanayin da najeriya take ciki saboda a lokacin da eh, muke shirya jaraba wannan dole akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ya kamata mu yi da kuɗi amma saboda yanayin da ƙasa take ciki na tattalin arziki ya ɗan sa mun dan samu ja baya kaɗan amma alhamdulillah duk da haka bai hana mu samun ci gaba da ya kamata mu samu ba bai kuma yi muna wani tarnaki a wurin shirya jarabawa ba sai dai abin da ba a rasawa nan da can wanda yake bai shafi ayyukan da muke yi ba jihohin da mun san da kuna bin su bashi ya zuwa yanzu kun warware eh mafi yawancin jihohin da muke bin su bashi da mafi yawancin su mun warware sai dai sababbi yanzu mun a hitar da sakamakon jarabawa a waɗansu jihohi da suka biya kuɗin jarabawa na ɗalibai na su sun biya kuɗi amma waɗansu sun rage muna fata kuma a yanzu tun da mun hitar da sakamakon jarabawa za su biya kuɗin da ya rage kuma mu saka masu sakamakon jarabawa kamar yadda suka yi alkawari eh, shi wannan lamari na satan ansa na ɗalibai yana nan kala-kala daban-daban wasu ana samun su a lokacin da aka yi jarabawa wasu kuma ana samun su a lokacin da ake ake makin din jarabawa wanda malamai suke makin din jarabawa din ana tattara su to kamar yadda na yi bayani a baya shine ma'aikatanmu sun samu a horarsuwa wanda ya ƙara masu fahimtan muhimmancin jarabawa tunda wannan jarabawa da muke yi yana da muhimmanci a rayuwan kowane ɗalibi na najeriya to saboda haka su kansu sun ƙara sanin muhimmancin wannan abun tunda bayan da za ka yi ka yi satan jarabawa ba tare da an haɗa kai kila da wani ma'aikacin nan namu ba so saboda haka ragowan wannan shiga irin wannan halin da ma'aikatanmu suke ya taimaka ga ragowan wannan satin jarabawa da kuma sababbin hanyoyi da muka kirkiro na duba yanayin jarabawa don muna da 'yan sandan ciki muna da 'yan sanda masu kayan sarki duka suna taimaka muna wurin duba jarabawa muna kuma da ƙungiyoyi waɗanda yake suna da alaƙa da ilimi a najeriya su ma sun rubuto muna su je su duba jaraba so akwai mutane da yawa daban-daban ɓarye-ɓarye da suka taimaka wurin sa ido yin wannan jarabawa Shi kuma mu ma kanmu daga nan mun hita mun je mu ga abubuwan da yake gudana a waje ni da ma'aikata na mun je jihohi guda takwas don mu duba yanayin wannan jarabawa din wannan ma ya taimaka da yawa a kan rage satan jarabawa muna dubawa saboda mai ya kamata mu samu ƙwararru masu yi muna makin jarabawa to yadda halin tattalin arziki yake ciki ba za ka kira mutum daga nisan wuri ba sannan baka iya bashi ko kuɗin motan da ya zo da komawa ba kaga idan kana so ko yi aiki wanda yake eh, mai muhimmanci mai nagarta ya kamata ya samu amfanin abin da ya zo yi shi yasa muke dubawa mu gani idan aljihunmu zai iya ƙara ma waɗannan malamai da suke mana makin jarabawa ƙarin allowance wanda za mu ba saboda kas su tafi wani wuri su dinga muna aiki. To daga batun jarabawa kuma za mu leƙa ɓangaren malamai inda a makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya. Dangane da wannan rana mun tuntuɓi wani malami ɗan asalin Najeriya amma da ke aiki na koyarwa a ƙasar Sin Dr. Bello Galadanci domin jin matsayin malamai a kasar Sin. Eto, eh um, bambancin tsarin koyarwa shine su anan a cikin al'adarsu a cikin al'adarsu koyarwa yana ɗaya daga cikin ayyuka da aka fi mutuntawa kuma idan aka ce kai malami ne mutane ba karamin girman ka suke gani ba ba karamin martaba ka suke gani ba wannan yana daga cikin al'adarsu saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba amma suna da kamar mutane kamar Konzu wanda ake cewa Confucius da Laozi malamansa su ne ah, waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin dacin baya su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen cana to ba bauta musu suke ba amma kusan su ne za a ce manya-manya inda waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su kuma waɗannan mutanen su malamai ne in ka ji matarihin su zaka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗiban ɗalibai da koyar da su kuma wannan shi ya kasa gimshi kenan na irin al'adu da tunani na mutanen china saboda ka su dan a cikin al'adarsu koyarwa dama wannan abu ne mai matukar muhimmanci kuma a nan za ka ga za ka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adarsu a malami yana da muhimmanci to za ka ga yara suna sauraron malam sosai suna tsayawa su ji mai yake faɗa to wannan shine maraba to wannan shine bambancin To masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya madadin wakilin Mustapha Nasiru Batsari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Lagos Gresham naku baban yaji jibrin ke cewa huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. A gaida baban gida Jibrin, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. ya ce a gaskiya nuna damuwa da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi akan matsalar karuwar cin zarafin 'yan mata a ƙasar mu najeriya wannan abin dubawa ne tabbas ana cin zarafin mata walau ta hanyar garkuwa da su ko ta zamantakewar auratayya a cikin gidaje fatan mu dai shine allah ya kawo daidaituwar al'umma akan cin zarafin 'ya'ya mata sakon sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce salam voa hausa Allah ya sa taron duba hanyoyin tattara kudaden haraji wanda za a yi wa al'umma aiki da su da shugabannin kananan hukumomi suka yi a Nijar Allah ya sa taron ya cimma nasara. Wannan kuma saƙo ne na haɗin gwiwa daga Sinusu Madatti da Magaram da Isuhu Makeri Madatti da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski ba da Raka duka daga jamhuriyar Nijar. Suka ce salam BOA sakawa kafafen yada labarai masu zaman kansu da na sadar zumunta na kasar kamar takunkumin hana yin magana game da lafiyar shugaban kasar paul wanda ya batan dabo kusan wata guda da gwamnatin kamar ta yi duk kuwa da cewa tsarin mulkin da kamar ke yi wato demokradiyya ne wanda ya ba wa 'yan kasar damar yin tsokaci sai dai mu ce kai kyau demokradiyyar mu ta afirka domin kuwa babu abin da ta tsinana mana face tauye yancin faɗin albarkacin baki da yin kaka gida a bisa madafun iko da kuma sace dukiyar ƙasa gami da gallazawa bayan allah talakawa Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. saƙon ya ce Salam VOA Hausa. Gwamnatin shugaba Tinubu ta cire tallafin man fetur da tallafin wutar lantarki da tallafin aikin hajji. Wannan lamari abin bakin ciki ne da takaici matuƙa. Daga ƙarshe saura a cire iskan da talaka ke shaƙa. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. jami'an kiwon lafiya na falasdina sun ce wani harin da isra'ila ta kai a yau litinin a yankin asibitin al-aqsa da ke dara albala ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu arba'in ma'aikatar lafiyar ta ce harin ta sama ya haifar da wata gagarumar gobara a wasu bangarorin asibitin da kuma tantunan da ke wurin wanda falasdinawan wanda suka rasa mahallansu ke amfani da su rundunar sojin isra'ila ta ce tana kaiwa mayakan da ke buya tsakanin fararen hula harin ne yayin da kuma prime minister isra'ila ya yi kira ga dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da cewa su fice daga wasu yankunan lebanon a daidai lokacin da isra'ilan ke ci gaba da kai hari kan kungiyar hezbollah kalaman nasa na zuwa ne bayan fitowar wani rahoto da ke cewa hare-haren da isra'ila ta kai a baya-bayan nan sun jikkata jami'an na wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya biyar indiyawa 'yan asalin amurka da ke taruwa a yau litinin domin bikin ranar ƙabilu 'yan asali taron da ya kunshi tarihinsu da al'adunsu da ƙalubalen da suke fuskanta inda suka mayar da hankali kan zaben shugaban amurka da ke tafi ma'aikatar kula da da'a ta taliban a afghanistan ta yi alkawarin aiwatar da doka haramta kafafen yada labarai wallafa hotunan duk wasu halittu masu rai kakakin ma'aikatar yada labaran vice saiful islam kabir ya shaida kamfanin dillancin labaran afp cewa dokar ta shafi daukacin kasar kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali koriya ta kudu ta faɗa a yau litinin cewa ta gano wasu alamomi da ke nuna cewa koriya ta arewa na shirin rushe wasu hanyoyi a yankunan arewaci da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ba a amfani da su masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da fiona wa mayinan dudu wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.